Zabura Ta ɗari da arba'in da biyu Maskil ne ta Dauda. Sa'ad da yake cikin kogo, addu'a ce, Na yi kuka mai ƙarfi ga Ubangiji, na tā da muryata ga Ubangiji neman jin ƙai. na kawo gunagunina a gabansa, a gabansa na faɗa wahalata, sa'ad da ƙarfina ya ƙare a cikina. Kai ne wanda ya san hanyata; a hanyar da nake tafiya, mutane sun kafa mini tarko, Duba ta damata ka gani, babu wanda ya kula da ni; ba ni da mafaka, babu wanda ya kula da raina; na yi kuka gare ka, ya Ubangiji, na ce, Kai ne mafakata, rabona a ƙasar masu rai. Ka saurari kukata, gama ina cikin matsananciyar bukata; ka cece ni daga waɗanda suke fafarata, gama sun fi ni ƙarfi sosai; ka ’yantar da ni daga kurkuku, don in yabi sunanka, ta haka masu adalci za su taru kewaye da ni saboda alherinka gare ni.